Hmm. kan daga murya eh na'am arfa'u darajati ba a samu alahira wanda ifi daraja min ar-radiyina a an ba a samu ba a samu wani mai daraja alahira sama da masu runguman kaddara eh me na kashin karatu eh wa asbaha wa kakin wa asbaha wa shi dabbobin sa suka mutu ka san balarabe da da raƙuma kama a ce maka Babu ce bai da sharu yawan yi gari abin da yake tunƙaho da shi yake ta hidima a kanfa yake ta himar da ma a kanfa haka waye gare sun mutu da yawa ko ɗan ni da kasuwa za ka gari kasuwa ta kone komon to dama ta ɗan abin da ke tinkaho da shi yanzu babu in ya dawo gida ka gani mutane abin da hau kansu da shi yanzu babu ke ce in ban da ba don masu yin dariya ba da na fi son a ce a ce lumfuna na su ƙare ko shanu na su ƙare in yadda da da shi to kawai abin da ya dame ni guda ɗaya mutane za su dinga yin dariya sai kai karatun mu gidan rediyo muna zuwa ne muna tura shi gidan rediyo ka ce mun biya shi muna tar da kuɗin mu sai in ga ce sai bana mun je ku shuru ko kuma kun talauce ne kamar yadda kwai talauce mu ce ba mu talauce ba aikin banza ne muka ga ake yi wannan karatun da ake tura kuma bai da amfanin komai kashe dai kuɗi ake maƙotan kuɗi za ka ga an ɗiba an kai lokaci guda ɗaya sun wuce yau ai kuɗin nan namu masai wani abu ajiye Eh? sannan ba biyan bukata can zai to amma sai a dinga magana a gari mun a ce yanzu haba yau da gobe sai Allah sai kai har yanzu Allah bai kyalibu ba eh ma wanda aka rabu ka wa makala sai kaga annabi abin da ya dame shi ba maganan annabi ake da ya shi da shi datan Allah ya zaɓe shi yanzu an fafa shi da shi shi mai iwa Allah ina ta nema abun nan sai ya tafi zai kashe kansa ya hau kan dutse can kwatso kafa ina hau kololuwan dutsen zai wurgo kansa sai a ce masa sai hakuri masa Allah daga jibril ya bayyana masa manzon Allah ka kai hango sai ya sauka ya dawo to shine mutumin ƙauyen ya ce shi wallahi in ban da ba don dai masu masa dariya ba da raƙuma na so ƙare a yadda da Allah ya fi masa baiti ma ya gano tun ma kafin ma shige shi ko haka ko san za ga ɗabi'a mutane haka take na'am takallab nabi Allah da da aina bara eh ayyu ibadika abagadu ilayka إذا إذا آه، نكد هذا الذي أعطاه الله فكره ما أعطاه الله فقد خالف هذا هو اختيار الله له لا ينبغي له أن يقول لو فعلت كذا لكان كذا بعد ما اختار الله ما دام اختار الله له فوجد هذا فليحمد الله على ما وجد لا بأس أن يطلب شيئا بعده أخرى لأنه يريد الزيادة يمكن أن يأتي ويسأل بذاك حتى الله يعطيه مثلا أكثر يمكن في لأن استخارته في المباحات الإنسان يتزوج عندما بدأ يتزوج وشرع من الاستعدادات بعد البحث والتنقيه يستخير الله فاستخار الله له أن يتركها تتزوج غيره يقول هذا أحسن مني ويقول لو لو أني فعلت كذا لأعطيتها كذا لاتبعت من طريق فلان كذا لكان أحسن مني هذه المرأة مصيبة للإنسان مهما بلغت في الجمال ومهما بلغت فليأخذ التي قدر الله له أن يأخذها لا ينبغي له أن يندم فيقول لو أني بذلت كذا لها أستطيع أن أعطيها كذا لو أعطيتها كذا لزوجتها هذا لا يكون ولو زوجها لألا تكون مرأة مصيبة عليه هكذا في السفر هكذا آه، في طلب العمل أن يستخير الله إذا فشل الأمر هذا هو أحسن له وإذا ثبت الأمر هذا اختيار الله له alle an na kafiran minan nasu walau ja'o su'alan ya ce wa ya saluka wa ho yuridu an tajiba hu misila ma yuridu aksaru nas yuridu an yajiba lahu hasaba ma la hasa wa wa tara lahu jawaba za a idza ajabtahu bi ghairi ma sa'alaka yajlisu wa yuhawilu wa yuhawilu hatta tafahama wa an ji ba misila tajiba misla ijabatihi لذلك الناس يفعلون حتى لله matsalan wani mai zama magana ne zaɓe idan mutum ba wa Allah zaɓe. shi nan, sai Allah ya kawo wani abu sai ya tafi yana ƙorafi a zuciya su ba shi na wanda da annabi da ke magana ba da ce yake to mutum ya za a yi abin da na zaɓa Amma shi fi ko abin da ka zaɓa ɗalibi ne zaɓe dama ana sanai ko dai aure abu mu bahi ne ake yansa ka je ka rubuta application ka ne ni Allah zaɓi sai aka zo aka gare ba dauke ka aiki ba shine alheri gare ka shi Allah ya zaba ma wannan aiki bai zama alheri gare ka duk da in aka zo istikara mutum kan yi istikara ne akan Allah ya bashi abin da yake nema kusan kamar du'a'i ne yake shi in ka ga mutum ya yi istikara ina neman Allah ya bani kaza ne akan haka yake istikara ba ya zaba masa ba akan sai Allah ya bani kaza don haka duro kansa wannan abin ya tabbata ne kawai bai wa in alheri ne Allah ya tabbatar da shi in sharri ne Allah ya kawar da shi a'a shi ya ma riga ya gane alheri ne Miki ya fi gane bana mai tambaya in mutum shirya tambayarsa abinda ya tambaya na ya riga ya fi da amsa in ka ba shi amsa daidai da yadda ya ba da amsa zai ji daɗi in ka ba shi amsa saɓanin haka to sai ka ga ina ce kafa akwai ka fa kafa sake duba fa akwai ka fa ko dai baka fahimta ba ne ba ke ah saboda ban ba ka amsa irin yadda ka shirya ba to har Allah ana masa haka hmm. lamme to an shi na amsa yanzu nan ne tambayar <laughs> kai dai ka tafi wa lori lan yadidil akhirata ainihin arfa'u babu wani wanda zai zo lahira da ifi daraja irin mutanen da suka rungumi kaddara to tun da yake aka dai faslon ya tasawwaro radar فيما يخاف الهوى فيما يخالف الهوى يتصور الرضا أنا صورة يرضى يرضى دي كانت تنا صورة ويتصور الرضا فيما يخالف الهوى cikin abin da ya saba hawa kullum yarda yarda runguman kaddara tana cikin saba abin da mutum yake so ne mutum ya bi abin da ke so ba yarda ya zaba ba misalin ainihin eh, eh, zuwa angon mata ta ce ne ma mere ne a bayani ta ta ce zan je aziyan wane ya mutu kace a je ka wane ma ba za a je aziyan sa ba zuwa aziyan to haram ne ce eh? a'a ne ban ce haram ne ba amma da ni aka yi jana'iza na gama dukkan komai in dai alaƙa ne na gama sadar da ita da kanan ba sai kin je ba da zamanki ya a ah, to yanzu ne inda sa da su ya zan yi kaga babu rida amma zan je ta zai ce a ah, ah, sai ta shi kenan bakon so da kana kai baka ce a nan ba sai da ka ka dawo sai da ka hango abin da ka hango to kaga nan ba rida kawai umurni nake nema ka bani umurni amma ba tambaya ne ba ba roƙo ba ne ba to runguman kaddara yana tattara wajen sabawa fi ma khaliful cikin abin da ya saba hawa ne ka rungumi kaddara ka rungumi abin da aka baka yadda ta yatasawwaru rida fi ma khaliful hawa Ba bayanu zalika bayanin wannan idza jara alal insani alamu idan wani radadi ya gudana akan mutum fataratan ya hissu bihi wa yudriku alamahu Eh, wani lokaci mutum zai ci zafin ina jin raɗaɗin walakin hu ya kuna rabiyan bihi amma ya yarda da shi da zama ya gamsu da abu ga raɗaɗi yana jan raɗaɗin amma tun da ya yarda da shi ya shanye da gare shi jara ala insanin alam fataratan ya hissu bi hada al'amal alam wa yudriku alamahu walakinahu yakunu radiyan bihi ya yarda da shi ya fi ziyadatihi hatta ma yana son radadin ya karu ruwan radadin bi aqalihi a hankalin shansa wa in kana kari lahu bi tab'ihi a hankale ya yarda da abu amma tabi'a ba ta son abu lima yusilhu min at-tawabi imma min at-tawabi wa imma min al-fa'ida yanzu ba ka ganin sai a maka allura guda ɗaya kana ce saura uku sai makamin uku ma ka ƙara samun allura hudu aka bar shi samu karfe kawa ma ka tura amma raɗaɗin nan ba za ka ji shi ba kwata-kwata ko ba a shafa komai ba daɗin raɗaɗin ba ka ke ji da Allah ka sai makamin gobe ma ka zo ka yi min sake dawowa idan ka ga haza ma za a riba hmm? ya fa me isa kai da wannan allura fa'idar da ka hango ana ce ma a dinga son sun ma wanda karfe kullu ni fa na ga gaba da allura sai da talume kika tsara ce ai alheri ne kai baka sani ba wannan abun alheri ne bawon Allah ne wanda wanda zai min allura nan mutumin kirki da ka san abin da saka samu a gaba kaga wannan rida ko da zafi bai dane ka ba ko a ce za a ma aiki wani bawan Allah yana da zai zo inin aiki ya ma baro daga ta inda yake kuma zai zo ainihin ya fete ni cire wannan ciwon da ke damuna wannan mutum Allah ka fahira da ko saboda ne ka san alherin wannan fedewan wanci, nan da kake ji ba yadda za a yi tafe an fede an cire shi sai ga mai fedewan ya zo ya cire ciwon bai ne ka ba ka yadda da ciwo misaluhu ai kaga mutum yana haƙura da duniya ga ta ga menene ya bata ainihin ga wahala ya shiga cikin ta saboda yana halin akwai alheri a gaba babba wanda ya nunka wannan misaluhu an yalta misa min alhajjami mutum ya nemo wanzari an yalta misal an yanta misal hijamata min alhajjami mutum ya nemi kaho daga mai yin kaho wannan ya tuna kasan zamanin su shekara ɗari bakwai da suke allura ba ta yi ba lokacin wal fasdi ko kuma eh, fas eh, a kulla wata jijiya a bai jini shi ne fasdu inda sun san hanyoyin jinin inda yake da an kulla nan za a ta bai jini jini zai zuba da yawa in an tsaga shi don a samu sauki daga abin da ke ciki fa innahu yudriku ala mazalika mutum na jin raɗaɗin wannan amma saboda mai ya yarda da shi ba zai dame shi ba sannan kuma hangen abin da zai samu illa annahu radin bihi wa ragibun fihi wa mutaqallidun minhu al-hajjam hajjam kuma yana tabbatar da kyautan wannan wanza mai alherin sa wa ragibun eh, wa mutaqallidun minnatal hajjam kazalika kullu man yusafiru ay fi talabil ribhi ai haka ke duk wanda zai tafi neman riba neman kasuwancin da za a samu riba ai yana dufafan wahala yana durfafan hadari kuna tasha din nan za ku fita sai ga wasu an dawo da su gina gina sai mutanen nan sun samu waɗannan malan a abin nan din sa wannan can gari kaza ne an same shi da bindiga suna numfashi da kyar da kyar sauran suna ina an wuce da su Allah kiyaye Allah eh. kiyaye kuma mota tafi haka ba a hanya me yasa akwai abinda ake nema to neman lahira mai babu ulai wannan yan kumbai ne nema من يسافر في طلب الربح فإنه يدرك مشقة السفر yana durfafan ainihin wahalan tafiya sai isa kaga duk wanda ya nemi kuɗi na halal zai wala ya almubazzaranci da su tun da ya ci azaba lakin hubbuhu li samarati safarihi kaunarsa gariban tafiyan nan tsayibun mai kyau inda hotel kal tsayyaba inda hotel kal mashakka shi ya dada da wannan wahalan waje alahu radiyan biha wa kullu man asabahu baliyatun min Allah duk wanda jarrabawa ta same shi daga Allah haka mai shi saboda ya ce rabbi Allah kana lahu yaqinun fa innahu yatawaqqa'u al-ajra fawqa ma fatahu yana sa ran zai samu lada sama da abun da ya asarasa fa yarda bima asabahu sai ya gamsu da abun da ya same shi wa yashkuru Allah ta'ala alaihi sai kaga misalin ba yanzu saboda muna jin daɗin wannan karatu ba ko nawa muka kashe akan mai bai dame mu hmm? ana ce yanzu babu wutan nan babu inji mu yi jingon jingon ai tarko tarko to shi kenan mai tafiya aiki ce ni yanzu kafin ma gari ya waye na wuce aiki amma mu samu biyan bukata ko nawa aka kashe akan wannan fitilan nan to baya fara ba za mu samu ninki sa ko nawa aka kashe aka sayo wannan injin aka yi kaza saboda mun Allah zai biya in eh, ana magana aina abin ana cewa wanda ya haska masallaci duka fitila tun daga kan tafi dalbal a masallaci Allah zai haska masa kabaransa kana zuwa lahira da maza ka tadda kabarin ka sai to ka san ko masu haska masallaci son ko har aka haska maka a kabari kaza an riga an karbi aiki ba zai yi ba a haska ma ka gama cizai a ciki ba ka ga kunami a ciki ba sai dai ka ga dausayi kamin ya laba mu ikon yi Laba mu ikon yi ko daga nan in mun yi in ke tawalla ya karwa wanda suka yi sun yi shi ne aka ce Allah mu ma ya samu a ciki daga wani limamin bauchi da ya zo ya ce min na ce masa na kaga nan masallaci za kaga nan makaranta za mu yi limamin nan muka Allah ka ce nan wurin da kake gani asibiti zamui mu yi nan maza nan mata je kai tsaya ya karkace ebo dubu goma yace a cikin kaya hmm? to shi kenan da ya sa a cikin yake to gaba da gaya min Allah karbi mu to mu ku mu hausawa muna da wani ba in ya zai ta da hanyar yake ce kai Allah shi karba to ya za a karbi du'a'in ka hatta du'a'in wanda bai yi aiki ba Allah bai karban du'a'in sa muna son ne mu ya ce wannan daga gare mu duk inda za a yi abin nan mu tabbatar da muna da kafin mu take ba wai sai annan ba kadai a nan an yi to kai kuma je wani wurin ka yi je wani wurin kai ko a cikin gari ko a ƙauyen ku ka duba ka duba ka gaba abin da suka bukata sai aki balbal ka je ka sayo aki balbal din kan samu wani abu ka ajiye ka ce to a dinga sayan ka nazar sai na zagayo to nan sai ka ce Allah shi karba da wanda ya kawo inji a masallaci da wanda ya kawo kaza a masallaci da wanda ya sai fetur a masallaci da wanda ya sayo gas a masallaci to duka gaba ya ce to Allah shi karba mana ƙananan yara ku san haka ko wani Allah ya zai ce kai malam kawalar zuba jari bai taɓa ba da bandala ba duk wanda ya zo gama na yi magana fa ina karatun ka ne ke na kwanda ka ciki babu kar wajen zuba jari malam haƙƙi mutu kuma ba zuba jarin ba wani ɗan kwana zai ce in Allah da ba na karo kamin Allah in yi kuɗi wannan masallacin zan ƙara fashin zai ƙarya kake ba za ka yi ƙara fashin Ya za ka ƙara fashi ko ka yi kuɗi kai kam sai ne ka je kai kuɗi amma ko ka yi kuɗi ba za ka yi wace ya za ka yi mai mugun fata ci yanzu nawa ka bari da dai kana cikin waɗanda za su ƙarasa masallaci nan da ka da naka tako tun kana da dubu goma ka ɗauki dubu ɗaya ka bayar to in kai miliyan goma za ka ɗauki yanki da ka bayar amma kana da dubu goma ba ka ba da dubu ɗaya ba kana da dubu ɗaya ba ka cire naira ɗari ka bayar ba ko kawai kuɗi kai ka kuɗin ka ba zai bayar sai ka min bugu da su ah, gaskiya nake gaya maka ka ɗauki wannan ba dole ka kai wancan lokacin ba to Allah ya karbi ayyukan ka ba mu ikon mu yi aikin aiki ga shi nan jiki ba rana ɗaya ne ba zuwa mutuwa in nan ba kai a nan ba kullum in ina magana aiki ni ba na magana kan masallacin nan ne kaɗai ba ina magana na kan masallacin mu gaba ɗaya Wai shukuru Allah ta'ala alaihi Wai juzu an ya galibal hubba ya halatta ainihin eh, zai iya yiwa ya rinjaye an ya galiba hul hub so ya rinjaye shi بحيث يكون حظ muhibbi كسمي سنن في مراد محبوبه a manufan wanda yake so din nan ka nan na mai sannan yana cikin manufan manufan wanda yake so din wa yubtilu al-ihsasa bil alami wannan sai bata jin zafin li faradil hubbi walaysa zalika bi ajibin wannan ba abun mamaki bane ba fa inna ar-rajula al-muhariba fi hali ghadabihi mutumin da yake ta fada yaƙi lokacin da ya fusata aw khawfihi ko tsoronsa tusibuhu aljiraha zai ji raunuka amma baya jin su wala yahisu biha wani ma sai inda jini yadda shi tukuna wala yash'uru biha fi tilka hal saboda abin da yake hari ya kimma وذلك لأن قلبه مستغرق زوجي ستا فاقا تنتا دلمية wa idza kana al-qalbu mustaghrifan idan zuciya ta lulluba bi amrin min al-umuri lam yudrik ma adahu dalika mawjudun fil mushahadati sai shi muku